daga muryar Amurka a Washington DC. masaurara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada kaco kan cikin yanar gizo mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Kabara Ahmad. Masu haro yau Laraba 20 ga watan yuni shekarar 2018 a wani ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu ci gaba da magana ne akan ko matasan Najeriya sun shirya takara a shekarar 2019 ganin cewa dokar rage shekarun takara ta fara aiki. idan ka ce za ka yi magana wai sai ka shirya ne sai ka fara wata biliyan na naira shi ne shiri to ba shi ba ne shiri don yanzu idan mutum ya je neman auren mace mm. idan aka ce to me shirin ka ya kamata ka ce to ina da gida hmm. ina da kuma sana'a hmm. amma in aka ce a ah, to eh, gwada muna kudin ce wani kare shekara goma hmm. kaga ba shi ba ba shi bane shi ɗaukaka na Allah ni dai a yanzu duk wanda ya rubuta suna na agogo Nura manta Tanimu daidai gwargwado abubuwan da na yi ina ji na ma fi ƙarfin na da kai na tafi state na mutane da dama na yi abubuwa da babu wanda ya taɓa yi To a cikin shirin namu na yau na yau da gobe za mu ji tattaunawa ne da wa'annan matasa wanda suka fito ko kuma suka shirya fitowa takarar shekarar 2019 mu ji da wacce suka zo ɗaya na neman gwamna ne a jihar Sokoto ɗaya kuma tana neman kujerar 'yar majalisa a jihar Kaduna akwai kuma wata daban da take neman ita ma 'yar majalisa wato Shafa'atu Labo daga jihar Zamfara. To bari mu fara da jin wani shiri ne Shafa'atu Labo ta yi da take son yin takarar kujerar majalisar jiha a Zamfara. na Shafa'atu Salihu Labo Kaura. Hmm. Ni ta haihar kauran namo da ce na yi primary school a sokoto sannan kuma na yi secondary na fara shiko da yake ba nan da isa a makarantar na da secondary school so daga da aka yi jihar zamfara sai muka dawo garin gusau sai na ci gaba da makaranta ta a samba secondary school sai kuma na ci gaba da makarantu na islamiyya tun da lokacin can harko ina da foundation ina na kamin in shiga primary school ina karatu na na allo to kuma alhamdulillah kuma ina karantarwa kuma ta islamiyya kuma eh. da matan aure kuma da gangar su kuma to ina nan kuma sai na shiga wata makaranta Center for Arabic Islamic Studies aka ce markas ta ma makaranta ce wadda ake koyar da Arabic hmm. mu ci gaba da karatu alhamdulillah ina nan kuma sai na juna kuma hmm. na je na yi NCE a Federal College of Education Technical Gusau hmm. FCET karatun languages harsuna kenan mm. na gama karatu na a 2006 kuma nan wurin ma muka yi gwagwarmaya na zama president ta zamsa kai ta gwagwarmaya a lokacin nema da eh, shi ne girma gwamna ya raba da scholarship 2000 da lokacin cikin mm. ikon allah mun kai fighting kuma sai an ka samu mm. ya fara ba mu 7,000 daga nan kuma duk cikin mulki na kuma cikin ikon Allah muka samu aka fara Eh, bayar da scholarship ɗin 18,000 kane in mm. kujera. Shugabar ƙungiyar ɗalibai kenan. Shugabar ƙungiyar ɗalibai ta jihar Zamfara. Me yasa kika tunanin bari ki ah. fito takarar 'yar majalisa ta jiha? To alhamdulillah gaskiya abin da ya kawo ra'ayina in shiga siyasa a dama a yi da mu saboda tsakanin da Allah irin yadda na ga su mata gudanar da harkokin siyasa gaba ɗaya tun daga wurin kamfen mm. har wurin zaɓe ɗin. mata ne ɗari bisa ɗari ke wannan abin. Hmm. Kuma sana'arun bakin ciki ira hakan kuma sai ga shi kuma sai a yi tattahiya wasu abubuwa ana yi ba da su ba. Hmm. Ba wai duk duka ba. Wasu ana ɗan jawo su amma ya kamata a ce yadda an kai maza su ma mata ya kasance ana musu. Hmm. Ban san ko don saboda menene ba. Misalin da nake bayarwa, Dini a ce ka kawo akuya a ɗaure ta. amma ba ka da abin da za ka bata to dole muka sike ta ta je ta ci gaba da barna gidajen mutane hmm. amma idan kana da abin da za ka bata akwai yana dole ka tsare mata ta na ta da abin shanta to kaga akwai yana ba inda za ta tsallaka ta je ta yi barna sai dai inda ta tana nan wurin to hmm. haka uwaye suke cewa mata idan sun dogara ga kansu to tsakanin da Allah ina ganin iyan su za su ba su tarbiyya ta gari su zaman kuma mm. al'umma ta gari mm. su kuma ta hanyar eh, taimaka musu wurin mai ilimi za ka ga ko irin ma misali irin haka yanzu uwaye mata su ne ke fafutukar su kai ɗiyansu makaranta wurin admission mm. don a yanzu da haka ma admission officer ne a makarantar sambo secondary school dan ba a banga aiki na ba ina zuwa kuma mm. ina yin karatu mm. kuma ina zuwa to admission ofisar ce ne za ka ga yanzu mace ta sallama mm. ta ce don Allah a taimaka mata abin da a ta ta dan bayar saboda ta samu ta sa dan ta sai in ce mata ina baban shi sai ce ai baban wallahi ya ce shi da bai ko yaron ya karatu ko bai karatu tun da bil da akwai guje ba shi shi bai san da a abin da hmm. mutum dole ya yi bakin ciki saboda ni shi ma uwa ce hmm. wanda kuma shi ma zai son ya bashi al'umma suna cikin irin wa'in da abubuwa alhamdulillah ne ma ta wurin na yi taimakawa ni ba Mm. sannan kuma na ga lalle wannan shi ma wani makami ne mai karfi mm. wanda su muke ni wurin takarata. Ba kya ganin cewa kalubale ne a matsayin ki na mata aure misali mutanen mu na Arewacin san yadda muke za mu tunanin ya za a yi mata aure ta siyasa wan wan wan kowa da irin abin da zai ce. Kin shirya karɓar irin wannan abubuwa? Yana da cikin kalubalen da na yi ta samu musamman a nan jihar Zamfara mm. da ake ganin jiha ce ta shari'a mata da mutuncinta da aurenta ta hito ta shiga siyasa ba. yawan mutane sun sani a matsayin malamin arabe. Mm. Wato ya ce arabe da hausa nuna ana ce malama islamiyya. Eh. Amma kuma sai su ce mini kuma ya aka yi ke malama da ke da san mijin ki <laughs> kuma malami amma mm. kuma wai ke shiga siyasa. Sai ina ba su amsa cewa eh, halin kun yi kullum su rinka jin ba ma samu matsala sannan kuma shugabanni mu yan an diba mazan ba jahilai ba ne su ma sun san abin da suka yi matan su kuma waɗanda suke shiga a rayu da su ba mm. to su kuma sai su nuna kamar ba su san abin da suke ba mm. ko kuma kai da ka zo ka ce za ka shiga sai a rinka kare maka goyi ana cewa ai yan iska ka abin ba mm. to idan dai za ka shiga cikin siyasa ba siyasa ba kowane irin abu ne za ka ba da dama ko ina ne ya shiga. Mm. Mm, to kin ji dai ta bakin ita shafa'atu kenan. Mm. Eh. To bari mu fara jin wani shiri ita kuma Munira Tanimu ta yi da take son yin takarar kujerar majalisar jiha a Kaduna. haka yake. Kuna magana da Munira Suleiman Tanimu daga Kaduna. Shin wane mukami kike nema? Sannan kuma wane kalubale kike kallo a cikin wannan magana ta Not Too Young to Run? Alhamdulillahi. Ah, na farko ne Malam Usman muna godiya ga shugaban kasa shi Muhammadu Buhari. Hmm. Domin wannan ah, abu da ya yi signing na Nottingham Forum ɗin wato ya ƙara ba matasa hoɓɓasa hmm. da ƙarin ƙarfin gwiwa domin su ma su yi participation a harkar siyasa na yau. Hmm. To, alhamdulillahi dai mu mun ji daɗi. Ni kuma kamar yadda ka sani na yi takara na 2014 fifteen as of last three years kenan ko? Kuma abin da na nema a lokacin was uh, State House of Assembly. Wato yan majalisa ta jiha kenan. Eh, mm. kuma still a yanzu ma da na sake fitowa na ƙara fitowa ne a wannan same position ɗin mm, na karamar majalisa na eh. Lere East constituency na Kaduna wato a Lere East a eh. samu naka. kuma wannan position ɗin da na sake fitowa na ga abu ne na eh, bi a hankali ba abu ne da ke bukatun kai ta wani garaje mm. in dai ka masu kyau ne kuma kuma abubuwan da ce za ka yi na taimakawa mutane da yankinka mm. alkawarurrukan da kai ma kanka da alkawarurrukan da kai ma mutane ka ga bai kamata a ce ka zo kana wani rige-rigen ka zo ka zama eh, eh, ka ce wani kai sai ka fito federal ko ka fito mm. senator ko wani abu ba to ni a gaskiya ko mutane ma suna suna da ɗan bani shawara cewa na fi ƙarfin state ɗin zai yi tafiya na ce sai sun ma mm. wancan karin da na fito ai ban ci ba mm. amma da ni na zo ta biyu a primary ɗin mm. kaga wani farko ke to me zai sa kuma in garaje na ce ta biyar gara fara daga nan zai ƙara zai zai yauwa ward na sun ƙara yawa mm. abin kuma ba wani abin wasa ba ne ba mm. tunda shi wannan siyasar da ake gani kawai ana jejin ana ganin shi ne kawai a fili amma yana da wahala da wahala mm. yana da wahala sosai ballantana ma ma ya mace eh, yana da wahala ba a wani mai sauki amma wannan na too turon to na yanzu da president ya sa hannu abu ne wanda zai sa matasa gyara gama. Mm. saboda a gaskiya kisa sabilin lahi a Najeriya dai matasa an ban mu a baya mm-hmm. an ban mu a baya saboda me ce haka mm-hmm. duk wani abubuwa sai ka gani a social media kawai mun iya kwamenti duk wani abu da shugaba ya yi mun iya mu zage shi duk wani abu da shugaba ya an iya a a a a taka shi a nuna mishi bai ba mm. to ko da kuke wannan maganganun da kuke cewa wannan bai iya ba wannan ya iya wannan bai iya ko yanzu gashi an ku damin ku fito ku taka ku rawa mutum ne wanda ko sana'a baya yi sai ya ce zai fito takara ba zai yi ba hmm. shi wannan sana'a da siyar da siyar wannan shi ma ai lidan shi shi ma ai wani abu ne da ya koya maka yanayin yadda za ka zauna hmm. jama'a da yadda za ka zauna a rayuwa to amma sai ka ba matashin da ke yin wannan abu sai ya fito ya ce zai fito sana takarar nan ba abin wasa ba akwai wanda suke cewa wannan dokar kamar za ta fi zama alfarma ga 'ya'yan manyan mutane saboda manyan mutane suke da kuɗi 'ya'yansu zai su fito kawai su ta takara haka kike ganin abun ke ma to an shirin kamalan usman an shi ɗaukaka shi ɗaukaka Allah ne ke bayarwa abara nan take ba hmm. dan talakan da ba dan kowa ba sai ka ga shi yake zuwa Allah na buɗa masa hanyar da zai zo ya zama yi sama Mm. shi siyasa babu ruwan shi da waye mun ka duk ƴaƴan manyan nan da kake gani mm. wani jin yana da biyar ko guda uku wanda ƴaƴan suka fito takara ko wanda suke cikin system yanzu na siyasa mm. babu saboda sun yadda sun ba su wannan gatan sun ba su wannan jin daɗin sun ba su wannan kuɗin a ajiye to me za su fito kuma su nema me kuma za su fito su yi ba babu so it has nothing to do with wai 'ya'yan masu kuɗi ko 'ya'yan talaka shi ɗaukaka da shi harkar siyasa mm. Allah ne take yi komai ta kuma kawun magana batun ƙalubale na ƙalubale yawa mm, ya kike kallon abu yawa to shi shi wannan maganan ƙalubale mana Usman mm. ai kowane siyasa yana zuwa da nashi kowane siyasa yana zuwa da nashi ne kai dai ka fannin ka kawai kai dai ka shirya ma naka ka mm-hmm. shirya ma yankinka yanzu ni takarar da zan yi a ƙarƙashin jam'iyyar pdp zan fito mm-hmm. kuma ni tun farko ni yar jam'iyyar pdp ce mm. mutane da yawa suna ta ce me yasa ba za ki canza ki koma apc saboda su ke da ƙasa yanzu musamman wancan zaben pdp mm. ta sha wuya ta sha wuya idan na koma apc yanzu na nuna kwaɗayi na ne a fili kamar yadda wasu iyaye na da wasu magabatan mu suka yi mm. sun nuna kwaɗayin su a fili saboda sun nuna cewa duk abin duk wanda ke rulin a wannan lokaci mm. shi za su koma su je su bi abu yari ma a sha kiɗa dalilin mm. wannan ba ni kuma ina son nuna wa mutane cewa fa wannan ɗaukaka da wannan kujera da wannan waye da duk a ciki ta wannan sama da ƙasa mm. Allah fa ya riga ya rubuta cewa wani ne ne ne ko a APC ne ko a PDP ne inda ka fito inda da rabon ka shi kenan Allah ya baka a PDP na fito kuma a PDP nake kuma a PDP zan ci gaba mutanen da suke supportin pdp an tara convention sun mutane ɗaya ne mm. wato matasa ɗaya ne suke fitowa suna sai pdp sai apc mm, sai na su kawai a ba su kuɗi mm. ko kuma a shi ke nan magana to wa'annan mutanen kuma sai suka suna zuwa suna kakkashe junansu domin wani shi wannan wani bai ma san da ku ba ma san sunayen ku ba bai san gidajen ku ba kun je kuna fada akan shi kuna kashe kashen juna akan shi shi kuma yana ce yana bacci kuma wannan abu ne wanda manyan mu ya kamata su dinga faɗakarwa duk wanda ya fita rali ko ya fita kamfen din shi ya hmm. dinga faɗa wa matasa cewa kada kowa ya faɗa saboda shi kada hmm. kowa ya kashe wani saboda shi wannan shi ne siyasa mai hmm. kyau wanda Najeriya ya kamata ya karba ta karba da hannu ni dai ana wa ganin shi ba cikin nan da pdp na duk wa'annan manyan mutane da kake ganin abokanan malam mm. to me zai sa na kasa da shi kuma ba za su gane haka ba su ba su mm. amma sai ka siyasa ya zo a ta kashe kashe a ta zagin wani a ta waye in ka saka pdp wannan ya zage ka in ka saka apc wannan ya zage ka wannan na son apc wannan ya na son pdp ku ire-iren ku da za ku fito ku yi takara idan kuka samu wannan mukamin menene za ku yi ku tabbatar ma 'yan najeriya cewa ku ba irin wa'anda suka gabata ba ne manya masu shekaru waɗanda dumu-dumu aka kama su ba ɗaya ba ba biyu ba da almundahanar da dukiyar ƙasa sun sata sun kai can sun kai na an bawa da kuka zo yi ba kuma. Mama Usman hmm. kamar yadda na gaya maka hmm. ɗaukaka na Allah ne. Hmm. Ni dai a yanzu duk wanda ya rubuta sunana a Google. da Suleiman Tanimu daidai gwargwado. Abubuwan da na yi ina ji na ma fi ƙarfin state ina because na tafi state na mutane da dama. na yi abubuwa da babu wanda ya taɓa yi hmm. ta fannin ƙungiya ta da ke tallafawa talakawa hmm. Hmm. ina nan ina da ƙungiya wato Greenheart Impact Foundation wanda yake tallafawa mata matan da suke talla na kan titi ina kwashe goma goma ina biya masa kuɗin makaranta daga SS1 zuwa SS3 har su kammala kuma ina ba iyayen su ina nika ko kekunan ɗin aiki da zai taimaki rayuwarsu ci gaba da kai mun ma tattauna da ke a yau da gobe akan wannan mm. na yi a sokoto na yi a borno na yi a niger mm. na yi a kano mm. yanzu kuma zancen da nake gaya maka nan da sati biyu za mu ci gaba za mu yi za mu yi nasarawa za mu yi cikawa za mu yi katsina kuma za mu yi jos to kaga wannan ai ko na ci ko ban ci ba zan ci gaba yanzu zan ma da mafito ko na ci ko ban ci ba zan ci gaba saboda ni mai kishin kasa ta ci ba ina yi bane domin kowane mukami ba hmm. abu ne wanda na saba yi kuma wannan injin yana da shi yau ya fi shekara biyar hmm. kuma duk wanda ya san zai faɗa wannan abu kuma Usman daidai gwargwado alhamdulillah ni ai kasuwa ce kuma ina da rafin asiri ban ga dalilin da zan shiga inda ma za ka ana cinin mutunci ba ta na ni ina yar arewa ina mace babu abin da ba za ka ji ana faɗin a kanka ba amma kuma ni na saka na ƙara ƙarfafawa a ibada na kuma ina roƙon Allah Allah ya taimake ni kuma Allah ya kare shi ne kawai amma gaskiya ba za a bar mata ma a baya ba. To Allah Ubangiji ya ba da sa'a Munira Sulaiman Tanimu da fatan duk lokacin da muka lalabe ke kamar yadda kika saba za ki ba mu haɗin kan tattaunawa da ke muna godiya. Ma gode, ma gode sosai ma Usman, na gode sosai. To an ji ta Shafa'atu Labo an ji ta bakin Munira Sulaiman Tanimu yanzu kuma sai mu je mu ji ta bakin Malam Aminu Gando wanda shi takarar gwamnan jihar Sokoto ya fito mu ji shi kuma wani shiri ya ce ya shirya tsaf. Malam Aminu Gandi barka da warhaka. Za ka iya gaya wa masu sauraron mu wani mukami kake nema a siyasance yanzu haka? Na hito ina neman tsayawa in nemi gwamnan jihar Sokoto insha Allah a zaɓe mai zuwa na da tara. ina son in ji matasan najeriya sun shirya musamman kai da ka fito takarar gwamna eh to kafin shiri ya danganta abin da ake ce shiri mm-hmm. ah, kuma ya danganta ga wacce irin mahanga mutum yake kallon menene shiri Eh, wani yana kallon shiri sai ka zo ka tara kuɗi sannan ka zo ka cika za ka yi siyasa ah, wanda kuma shi ne ummul haba'is lalacewar ah, siyasar mu ta najeriya hatta kai ga wanda zai shiga siyasa ya shige ta ne a matsayin sana'a ya saka hannun jari in ya ci zaɓe ya biya shi amma shiri ta hutawa mahanga ne shiri mutum ka shirya ma jagoranci hmm. ka shirya za ka eh, sadaukar da kanka kan saboda al'umma ka canza rayuwar al'umma hmm. ka shirya eh, huskantar kalubale na harkar siyasa to ni a nawa eh, hmm. jihar mahakawa mahanga ne na ɗauka shiri dan idan ka ce za ka yi magana wai sai ka shirya ne ka tara wata biliyan na naira shi ne shiri to ba shi ba ne shiri don yanzu idan mutum ya je neman auren mace mm. idan aka ce to me ya shirin ka ya kamata ka ce to ina da gida mm. ina da kuma sana'a mm-hmm. amma in aka ce a ah, su eh, gwada muna kudin cehonin ka na shekara goma mm. kaga ba shiri ba ba shi ne shiri ba wanda zai nuna ma kudin cehonin shekara goma amma eh lalle na shirya ina da gida kuma na mallaki hankalin kaina kuma na da sana'a da zan yi saboda in da ita kuma alhamdulillah ina iya tarbiyyantar da matar da kuma abin da za ta haifa mm. amma eh, eh, idan aka ce maka kamar na ce eh, ka nuna wani kudin ka nuna wani ka shirya mm. ka nuna wani ka aje kudin ce wannan shekara goma ka ga abin aiki ya zo mm. ita shiri na siyasa na maganar kuɗi wani yana nan yana ra'ayin abin da ka hito da shi amma sai ya ga ka hito ka yi azama ka niyya ka nuna me za ka yi ma al'umma sannan zai gamsu da irin tahiyar ka har ya shigo ce zai ba da tashi gudunmawa wani ce zai maka fasta mm. wani ya baka mota mm. wani ce zai biya kuɗin mai mm. haka ake yi har akai in ka lura ai ba eh, Muhammadu Buhari da ya fito biliyan nawa gare shi ya ci zaɓe amma niyya ce da ya kyautata ko mutane suka yi imani da lallai yana da kyakkyawan niyya yana da kyakkyawan manufa yasa har mutane suka bi shi suka sa abinsu aka ci zaɓe Hmm. akwai gwamnati da yawa da suka gabata hmm. wanda kowa sun ba kuɗi gare su ba hmm. amma saboda akwai yakinin cewa za su kawo ma al'umma canji shi yasa mutane suka bi su sannan aka kai siyasa kowa da kowa za ka ba kuɗi ba kowa za ka ba kuɗi ba ba haka tunanin shiri na cewa sai ka tara kuɗi wannan wata magana ce wadda gaskiya ba daidai ba ce amma abin da a shiri me ka shirya ma al'umma menene zai bambanta ku ku yanzu matasan da za ku fito da cewa ba za a dinga daga karshe mu zo muna cewa a suwa na sun ci kuɗi suwa na sun mamaye ƙasa suwa na sun ci hanci suwa na sun ci rashawa me zai bambanta ku da tsaffin kurayen da ake cewa sun mamaye ƙasa tun kafin ƙasa ta farga eh to ka san da can lokacin da ya gabata gaskiya babu wayewa kai hmm. irin ta yanzu hmm. kuma hawan muhammadu buhari shugaba takar da ya ta yi kowa san baya cin hanci da rashawa eh. baya hana baya zalunci eh. ya sa mutane suna sha'awar irin irin waɗannan mutanen su zo su jagorance su eh. kuma ga hukumomi nan na efcc ma'aikatar nan ta hana cin hanci da rashawa da almuwan da dukiyar jama'a da irin su icpc sun bullo kuma wannan gwamnati ta ba su ƙarfi wanda yanzu haka Eh, idan aka ce efcc na kiran mutum yana bakin boda to ba zai shigo ba eh, in kuma yana gida cikin shi ya ɗuri ruwa eh. to a kuma abin da ya ƙara canza matasa ga tunani na cewa wannan sace-sacen kuɗi tsohon yayi ne ai kaga akwai wanda an ka gani gashi ya sace kuɗin Mm. ya yi mulkin gashi ya mutu kudin ba su amfane shi ba mm. gashi ya saci kudin ya yi mulkin ya saci kudin kudin sun kare ga nan zaune da shi wanda bai taba sata ba duk mm. amma yana nan da alhakin mutane a kan shi sa'annan yanzu a matasan yanzu gaskiya an samu ilimi gwargwado an samu wayewa gwargwado akwai competition akwai duniya abin da ake cewa duniya ta zawo kamar dan kwallon mangwaro mm, tana hannun mutane mm. kowa yana ganin ci gaban da aka samu wata ƙasa mm. don misali na rwanda ci gaban da suka samu bayan yaƙe yaƙen da aka yi in ka kwatanta da da yadda muke najeriya sun yi ci gaba yanzu mutanen mu suna shiga jirgi su tafi su tafi wata ƙasa kila eh, jirgin misira jirgin egyptiya afirka take ko ethiopia afirka take amma ci gaban da suka samu eh, ya bambanta Mm. wanda muke da shi ga mu da dimbin arziki mm. matasan yanzu matasan yanzu sun taso da kishin kasa mm. shi ya canza gaskiya kowa abin da yake so ba yau matasan da suka suka zo a wato kamar da na taɓa faɗa wani malamin a university a ingila yake cewa only a fool learns from his mistakes Mm. wato eh, jahili kawai mm. ko sakare ke mm. gyara kurakure daga kuskuren da ya yi sakare ke wannan eh, da ne garai yau sakare ya ce muna over try land from other people ko yau kai kokari ka je ka kai maka ga kiyamun laili na me wancan ya eh, kwafsa to gani da wani ya shi wani tsoro Allah shikenan yawa to to kowa kowa yana ganin wannan kafa ta cigaba wannan ta me ya samu ba za mu ci gaba ba mm. mu yanzu nan a jihohin mu na arewa kullum muna kallon Lagos ta ci gaba Lagos ta ci gaba Lagos zai Najeriya guda mutu mm. gwamnati guda ke ba mu kuɗi to me yasa Lagos ci gaba mu ci gaba ba mm. to shi a abin da ya ƙara sa mai to da daidai muna da idea muna da tunani akwai contact alhamdulillah uh, uh, uh, akwai mutanen da suke da ilimi wanda za a yi aka yi amfani da irin wani mutanen za a kawo canji mai ma'ana ga mu ya la'alla canji na tattalin arzikin arzikinsu da Allah canji na yadda ake sarrafa ilimi da Allah canji na kiwon lafiya canji na kyautata muhalli da abin da kyautata muhalli general mm. environment da mm. afforestation wanda mm. zai kama al'umma aiki da kuɗi da kuɗin shiga su kama gwamnati da Allah canji yadda za a yi ma mutane bita ta wayar da kai a zauna lahiya eh. saboda talauci da mutanenmu suka shiga ya jeho mutanenmu cikin bala'in jahilci shi wannan jahilcin shi ne musabbabin kawo rashin zaman lahiya tsakanin mu hmm. musamman jihar arewa hmm. kuma muna gani saboda idan eh, inda a ce an samu jagoranci na gari wani jagoranci da muke fata a samu wanda babu son kai ciki wallahi da ɗan da ɗan kuɗi kalilan za ka iya canza fuskar al'umma mm. al'umma ta zama tagari zama mai kishin kanta zama mm. mai dogaro da kanta mm. akwai wani profesa na harvard university da muka haɗa shi a jidda wurin wani mitin yake cewa a ah, wato ci gaba a ce ƙasa ta ci gaba ko kuma a ce ƙasashen da suka ci gaba ba wai hmm. gini ba ne yanzu ka shiga ingila hmm. ingila ba wani gini gare ta wani gine gine gare ta hmm. ka shiga france ba wasu gine gine gare ta ba america kanta ba wasu dogayen gini ba ne a ci gaba abin da a ci gaba shine ta ya ta waye kowa yana da wurin zuwa yana da aiki ya san me zai ya shi hannu so yawa kowa sa abin da yake yi kowa na da kowa na da Eh, eh, mm. da ake cewa access kowa na da damar samun ilimi mm. kyauta kowa na da samun damar samun kiwon lahiya kyauta da ya gwargwadon zarafi mm. shi ne ci gaba to mu yasta ba za mu kuma muna iyawa in muka fara yanzu nan da shekara hudu biyar insha Allah za mu yi tafiya mai nisa ta kyautata rayuwar al'ummar mu kan ilimi kan sana'a kan kiwon lafiya kan mu zaman lahiya kai hatta da eh, al'adunmu hmm. yanzu ana magana an ka ce nan garinmu na sokoto a kotun da ɗaɗɗan rijiyar ta shekara ɗari biyu da wani abu hmm. wai rijiyar ta ƙai hmm. rijiyar nan inda an yi amfani da ita da ya kamata rijiyar shehu da za ta kawo za a sha ruwa za a yi eh, soso spring water ruwan da ake sa a kwalabi za ta zama wani eh, jadawali na al'adar tarihi saboda rijiyar su ta shehu usman tsawo ta koga a kai shekara ɗari biyu to mm. ba masu yawon bude ido in suka zo suka ga wannan rijiyar in suka sha ruwan su biya in suka ga rijiyar su biya sai su ta zuwa kula da irin wannan ba mm. eh, eh, kai saboda rashin sani ka za ta kwana kan da ne tana jewa mm. ka gane irin muna so mu samu shugabanci na gari wanda za mu dawo mu kalli kawo mu mu ga mina na wace baiwa ce Allah ya muna tsakanin kanmu za mu iya sarrafa ta mu ciyar da kanmu mu zama masu dogaro da kanmu ba wai a'a muna kallon wani bature ko wani balarabe ko wani mutumin south africa ko wani mutumin lagos ya kamar dauki da wani ba mm, a'a ba shi muka nema ba an wuce mm. wannan mm. muna neman shugabanci wanda zai sa mutane su dogara da kansu muna neman muna neman shugabanci wanda al'umma za ta san daɗin shugabanci amma wallahi ina tabbata ma har yanzu kan Najeriya musamman are bai san mini bai san daɗin kanshi ba. Bai sani ba. Mm. Saboda kullum kana hawan su mara kyau. Mm. Kullum sai ka da kuɗin makaranta. Kullum sai ka sai man janareta. Kullum sai ka biya mai gadi. Kullum sai ka sai asibiti ka biya kuɗi. Mm. To ina ina ka san daɗin rayuwa. Kai kawai talaka kanmu wahala kawai muke alaji. Ba wani jin daɗi. in wanda ke dan yawata su suka sai ake jin daɗin rayuwa amma ba mu san daɗin rayuwa ba shi ne dalilin da yasa muka hito muka ce bari mu zo mu neman shugabanci in Allah ya bamu mu gyara ma al'umma in kuma an samu aka sai haka Allah ya gani mu zai bamu wannan lada kuma tarihi zai yahe muna cewa mun fito mu ceci al'umma amma Allah bai bamu nasara ba haka haji dalilin mu na ituwa to mun gode sosai malam Aminu Gandi sai wani lokaci za mu sake lalubar ka in Allah ya so na na gode a huta lahiya To Aminu Gandi kenan shi ma da ya bayyana cewa ga kudurinsa na takarar gwamnan Sokoto sannan kuma da abubuwan da suka sa gaba. To da fatan matasa duk inda kuke za ku yi shiri domin kuwa sai da ruwan ciki ake jan na rijiya. A nan shirin yau da gobe a madadin. Hafsat Bello dan mai so. Da Julia Lazarus Gresham da ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Skip Usman Ahmad ke cewa mu zama lafiya. Thank you.